الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين masu sauraronmu da kuma kallonmu ta kafar yada bayanai muna turo wannan karatu ne daga masallacin koyarwa na gwamnatin tarayya da ke gombe yau goma sha biyu ne ga watan yau sha uku ne ga watan ramadan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama 1441 muna cikin suratul araf kuma muna kan hamsin da wato 155 kanta ta zamu tashi jiya mun tsaya ne da hamsin da 154 lokacin da annabi musa ya dawo ya samu kansa cikin fushi kuma wato allah baraka wa ta'ala daga baya nuna mana cewa annabi musa ya samu nutsuwa daga wannan fushi da ya samu abinda ya fusata annabi musa shine bayan ya tafi kati da ubangiji sai aka samu wani wanda ake kira musa samiri ya tara wasu kayan ado da wasu kayan aro na mundaye wanda kuma ya kera kamar mutum-mutumin dan mariki ya bar cikinsa da kogo ya danki ƙasa ya zuba a ciki idan iska ta kura cikinsa sai ya ƙara sai yake cewa mutanen annabi musa da annabi musa ya tafi ya bari ya tsora haruna khalifanci yake cewa wannan shine Allah Musa kuma shine Allah Musa ya tafi yake neman wani Allah a can wannan shine Allah ku don haka ya zamanto idan ya kara kawai sai su rawa a gefensa wannan fushin ya sa annabi Musa saboda fusata ya watsar da allunan da suke hannunsa ya jifa da su domin ya ga al'umma ta halaka kuma ta bata wanda a cikin wannan akwai shiriyar ubangiji ta baraka wata'ala a cikin allunan da shiriya lokacin da annabi musa ya samu nutsuwa ya karbi waɗannan al'amura kuma ya addu'a ta musamman akan ɗan uwansa wato haruna cewa allah ya gafarta masa ya kuma gafarta ma dan uwansa idan allah bai musu haka ba za su zama to cikin bata to za mu dora akan annabi musa ya zaɓi wasu mutane wanda wasu malaman suka ce matsala ce ta sake abkuwa na zaɓin waɗannan mutane tunda yanzu ya tafi ya gana ya gana da allah an ba shi alluna na hukunce-hukunce an jarrabe mutanensa yanzu ya dawo ga abin da ya samu wata maganar tana cewa yanzu sanadiyar zaben mutanen nan an zaɓi mutum saba'in ne daga cikinsu saboda su je ji abin da allah zai yi bayani a kan wata rai da aka kashe cikin dare kamar yadda ƙur'ani ya faɗa a suratul bakara wai zikataltun nafsan faddara fiha lokacin da ku mutanen annabi musa ko ka kashe rai faddara fiha sai zamanto ana tunkuɗe ɗayaniyar laifi a cikin sha'anin kisan wannan ya ce kai ne wannan ma in ya ɗauki laifin sai ya maka ma wancan faddara fiha kowa bai yadda ya karɓi laifi ba shi kenan wasu malaman suka ce wannan shine da sanadiyar azabi wasu daga ciki ayi tafiyar nan da su shi Allah zai fitar da hukunci in an je gurinsa shine wallahu mukhrijun ma kuntum Allah zai fitar abin da kuka kasance kuna boyewa don haka aka zaɓi wasu mutane kuma abin da ya kawo kisan malaman tafsiri sun bi sun bi akan harka ce ta kuɗi wadda wani yana son kuɗi ne akwai danginsa cikin wannan tafiyar shi ma yana ciki don haka yaya za a yi ya kashe wannan dan uwan ya dauke wannan jakar kuɗin kuma ya yi da'awar abu ya shi diya daga <laughs> laifin yana biya kuma burinsa abu biyu ne ya kashe a ɗauki ya samu kuɗin da yake tafiya da su na guzuri sannan kuma zai ja gawar ya kai ta ga wanda yake gaba da shi sai ya ajiye ta kusa da shi da safe sai ya da'awar shi ya kashe masa dan a biya shi diya wannan kaga shan biyu kenan kuma abinda suka ce wasu malamin kenan ya faru da haka ya kashe shi ya dauke jakar kudinsa ya saka a cikin kayansa ya kuma ja shi cikin duhun dare ya ya kwantar da gawar a jikin wani yana bacci sai da safe ya ce to ga wanda ya kashe masa dan uwa na ga annabi musa ya hukunci a biya rinto kenan shi yasa duk abin da za a yi dai a irin wannan zamanin ba abin da da ba a yi shi ba Allah komai da kasari za ta wannan corona din in gaskiya ce gaskiya ne in ba gaskiya bane duk Allah zai fito da shi wallahu mukhrijun ne wallahi ma kuntum taktumuna abinda kuke koyi wannan duk Allah zai fito da shi abun ma tausayi ne wallahi a ce dai wannan abun ba za a tsaya a yi shi akan gaskiya ba wala abin tausayi ne tunda abu ne wanda ya shafi addini ya shafi lafiyar mutane ya shafi rayuka idan aka sa masa ƙarya a ciki to Allah zai fitar mu muna tsammanin ma ba da dadewa ba hasashen da muke ma ubangiji zai bayyana da gaskiya ba da dadewa ba duk wani wanda zai kulla wani kumbiya kumbiyar karya to yayi tsammanin Allah zai tona asiri kuma zai fitar da gaskiyar al'amari wallahu mukhrijun ma kuntum kuma duk akan kudi akai wancan al'amarin ya kashe dan uwan ya dauki gawar ya jata ya ya ajiye da safe ya ce ga abin da ya faru yana ta neman dan uwansa bai same shi ba sai ya same shi ga shi nan ga wanda ya kashe shi nan saboda haka wanda ya tashi ya shi ma ba shi ya kashe ba ka ga kataltun nafsan an kashe rai amma faddaratun ana jujjuyawa wannan ya ce shi da wannan ya ce ba shi ne. to tunda ana buƙatar shaida ta wanda aka kashe a samu waye ya kashe shi to sai annabi Musa ya ce a zaɓi mutane saba'in zai jagorance su ya tafi wajen ubangiji tunda yana ganawa da Allah shi Allah zai fitar da wanda ya kashe rai wannan shi ne yanzu ayar da za mu karanta wa tara musa kawo saba'ina rajulan nan a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim na'am wa tara musa qaumahu 70 rajulan limiqatina فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين تبارك وتعالى يتي واختار موسى قومه النبي موسى يا زابا daga cikin سبعين رجلا rajulan wato mazaje guda 70 an zaɓe su ne limiƙatina domin su gana da mu kamar kwatasi kwal ne wato ake yi mutum saba'in aka zaɓo su rufe baya domin a tafi to abin da ya faru kwatsam sai ubangiji yanzu yake cewa falamma aka zata umar fatu lokacin da tsawa ta kama su to me ya faru tsawon nan ta zo saboda dole akwai abin da ya faru sannan tsawa ta zo ba kawai an zaɓi mutum saba'in sai kuma allah ya kawo tsawa duk ta kashe su ba mun gaya muku rikici ne ya faru aka ɗebe su don a tafi to an je wato da aka je kamar yadda ali ibn abi talha yake faɗi anan an ibn abbas fi tafsiri hadhihi al-aya daga dan abbas a fassarar wannan ayar kada allah amarahu an yaftara min qaumihi 70 rajulan Allah ne da kansa ya ce wa annabi Musa ya zaɓo mutane guda saba'in Faktar saba'in na rajulan sai ya zaɓi mutum ɗin saba'in fabaraza bihim ya fito da su dambe liyadu'u ko liyadu'u wa rabba'u, domin su yi addu'a su roƙi Allah kenan sai a bayyana wannan matsalar mutum saba'in ɗin nan zaɓaɓɓu ne ba kasassu ba ne wato na ƙwarai ne aka zaɓa tun da cewa aka yi a zaɓo su kaga ba za a zaɓo kowa da kowa ba sai an ga mutanen da suke bin Allah fakana fi ma da'awullaha sai kuma ga shi cikin abin da suka zo suna faɗa a gurin addu'ar bayan an zaɓo su sai suna cewa Allahumma a'tina ma lam tu'ti ahadan qablana wala tufihi ahadan ba'dana wala wace irin addu'a ce ai bai dace ba to wannan zababbun kenan suka zo suna cewa Allah ka babu abinda baka taba babu wani ba kafin mu kuma bayan mu karka ba mu wani da gani Allah ka ba mu abinda baka taba ba wani ba kafin mu sannan kuma bayan mu kar a ba kowa mugunta ke nan fakari Allahu zalika min du'ayihim Allah yace baya son wannan addu'a ba zai karbe ta ba ɗaya kenan daga cikin dalilan da wasu malaman suka ce fa akhadathumur rajfa tunda su ma yanzu abin da suka yi kenan to sai Allah ya turo tsawa yace ayi daga daga da su duk su mutu kaga in ana neman addu'a ne yanzu a bayyana hukunci a fitar da wasu al'amura a yi abin da ya kamata don a bayyana laifin mai laifi ko a fitar da waɗanda suka yi wancan aibin to yanzu sun zo suna addu'ar da ba ita aka su ba kuma a cikin addu'ar hadda mugunta don wannan mugunta ce ka ce wai in za a baka a baka abin da ko kuma a baka abin da ba a taɓa ba ma wani ba kuma idan an baka kar a sake ba wani kar a bai ma kowa bayanka wato yanzu ya zama to kai kadai ne a duniya wannan mugunta ce don ko arziki za ka nema ai shi Allah ce Allahumma marzuquna Allah ka azurta mu kaga ba kai kadai bane balle ba hasali in Allah ya dauki wani abu ya baka bai ba ma kowa ba to fitina ba baka dan haka gara kai addu'ar Allah ya ba ma kowa ka huta in ya zama to a cikin al'umma kai kadai ne mai arziki to wahala za ka saboda kai za a yi ta roƙa so gara kai addu'ar Allah ya yalwata arzikin ya baka ya ba mu wancan kowa sai ya fita daga sha'aninka kai je kai ta cin naka <laughs> ya fi maka sauki da ka zo ka ce kar a baba kowa sai ka shiga cikin damuwa to wannan muguntar da suka shirya fa aka zat kumur rajifa sai tsawa ta kama su a wata ruwayar kuma cewa aka yi ba wannan addu'ar ba ne da musa ya zo ya gana da allah tunda su dukan su saba'in din nan ba mai zuwa ya ji maganar Allah annabi Musa ne zababben ubangiji wa kallama Allah Musa taklima shine kadai zai magana da Allah to yayi magana da ubangiji sai ya sauko ya musu bayani sai suka ce a'a ba maganar bayani ba ne ba zai wakilta su ko ya gaya musu bayanin da ya je da Allah ba ai ya je ya yi magana ne da Allah ko ya ce musu eh suka ce to abinda Allah ya gaya maka ba za mu yarda da shi ba tunda ka je gurinsa ka nuna mana shi ka nuna mana shi arina Allah ka nuna mana Allah a fili mu gan shi sannan ya fada sai mu ji abinda wato ka gaya mana yayi daidai da abinda ka fada wannan maganar ta fusa ta ubangiji ita ma wasu malamai suka ce a kanta ne fa'akazathumur rajfa sai tsawa ta kama su ta halaka kenan sai aka halakar da su to yanzu abin da kuma ya kamata yanzu kowa ma mai hankali ko mai sauraro ya yi tambaya a kan shi ne mutum saba'in aka zaɓo kuma aka zo da su kuma suka yi ɓamɓarma a fajen ubangiji Allah ya fusata sai ya kashe su to kai da ka zaɓo mutum saba'in in akan mutuwar rai ɗaya ne aka kashe saba'in yanzu me zaka je ka faɗa ana neman yadda za a gane ran mutum ɗaya ka zaɓo mutum saba'in ka zo kam an kashe su to idan yanzu ka je me za ka ma gaya musu yanzu saba'in da ɗaya kenan sun mutu to yanzu ya zai to shi yasa sai Allah ya koma ga ubangiji qala rabb sai annabi Musa ya koma ga ubangiji qala sai ce rabbi ya ubangiji na laushi ita da ka ga dama a halaktahum da sai ka halakar da su min qablu tun kafin mu zo a can muna tsaye da su sai a karshe su a can wa iya ya kai har ma da ni duk mu zamanto ba wani rayayye da hakan ya mana da hakan kai mana shi kenan tun kafin mu zo a tuhlikuna ya Allah zaka halakar da mu bima fa'ala sufaha'u minna da abinda wawaye a cikin mu suka aikata wannan akwai wauta a ciki ko in hiya ai ita ba komai bace wannan abin da ta faru illa fitnatuka jarrabawa ce irin taka yullu bi man sha'u kuma da ita in kaga dama za ka fatar da wanda ka ga dama saboda yanzu in ya koma ga musu mutum zaba yin nan fa da muka je ga abin da suka yi ga abin da suka yi kuma Allah ya kashe su to wannan jarrabawa ce za ka jarrabi wanda ga dama da ita saboda daga nan masu surutu za su ci gaba da surutu an kashe mutum ɗaya ya ɗari mutum saba'in ya ya kashe su yanzu ya dawo yana cewa mutane kaza da kaza da kaza kaga ai fitina ce to dillu biha man tasha'u wanda kaga dama ya bata da ita zai bata wata hadiman ta sha kuma wannan fitina za ta iya shiryar za ka shiryar da wanda kaga dama ya shirya shi wanda Allah ya sa masa imani zai yarda kaddara ce daga wajen ubangiji haka Allah ya ga dama kuma hakan yayi anta waliyuna kai dai majidincin al'amarin mu ya Allah faghfir lana ka gafarta mana warhamna kai bana afwa ka yafe bana wa an ta khairul ghafiri na kai ne fiyayyen masu yin gafara annabi musa ya ci gaba da addu'a waktub lana na'am lana لنا في هذه hasanatan حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء نعم. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون تبارك وتعالى يتي النبي موسى يتقبل الدعاء واكتب لنا wato ka wajabta ko ka rubuta a gare mu an gane wato ka abin nan ka rubuta mu cikin ka rubuta a gare mu fi hafihi duniya a wannan duniya din hasanatan ka babu abu mai kyau wa fil akhirati wato hakanan kuma a cikin lahira ai aujabna lana wa asbatna lana fihi ma hasana ka wajabta ka rubuta ka tabbatar gare mu cikin wannan duniyar da kuma lahira ka ba mu abu mai kyau wato shine addu'ar annabi Musa alaihi salam yanzu annabi Musa ya roki Allah yace inna huduna ilayka muna tuba muna tuba gare ka ai ma'anarsa shine tubna wa raja'na wa ataina ilaika mun tuba mun dawo bun komo zuwa gare ka kala ko ibnu abbas wannan shine ra'ayin ibnu abbas na inna hudna sa shine ai inna tubna wa raja'na wa ataina ilaika mun tuba mun dawo gare ka kuma mun zo domin ka gafarta mana wannan shine abinda ibnu abbas yace wa sa'id ibn jubair wa mujahid وأبو العالية wa وإبراهيم التيمي والسدي وقتادة وغير واحد mutanen da suka goya baya akan wannan suna da yawa akan cewa kalmar huduna ita ce tubna wato mun tuba zuwa gare ka ya Allah inna huduna ilaik mu mun tuba zuwa gare ka waktub lana fi hadhihi ad-dunya to wannan addu'a da annabi Musa alaihi salam yayi wato da annabi Musa alaihi salam yayi zuwa ga Allah tabaaraka wa ta'ala sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya karbi wannan addu'a din kenan wala na shi da wasu malamai suka ce shine kuma fadin Allah ya zo a wannan gurin summa afauna ankum sannan sai muka yi afuwa akan ku min ba'da zalika la'allakum tashkuruna muke afuwa a gare ku bayan haka ko kwa gode mana kaga kenan bani isra'ila irin jarrabawan da Allah yayi a cikin su iri daban-daban har ya kai sai da aka musu jarrabawar mutuwa a kashe su kuma a rayar da su sun ma'afauna an kummin ba da to sai Allah ya ce kala azabi annabi Musa Allah yace yace wa annabi Musa azabi azabata usibu bihi ina samar da ita ne man asha'u ga wanda naga dama wa rahmati amma rahmata wasi'at kulla shay ta yalwaci komai rahmat Allah ta yalwaci komai sai ce fa sa'aktubuha da sanuzar rubuta rahmata lillazina yattaquna ga waɗannan da suke takawa suke jin tsoron Allah wa yu'tuna zakata kuma suke ba da zakka wallazina unsune kuma waɗanda bi ayatina da ayoyinmu yu'minuna suke yin imani qala ta'ala mujiban li Musa fi qawlihi wato Allah yana amsa wa annabi Musa alaihi salam kan amsar da ya ba ko addu'ar da yayi na cewa wa rahmati wasi'at kulli shay mala ibnu kasir yace wa rahmati wasi'at kulli shay wannan aya azimatu shumul wato tana da girman abin da ta tattara wannan aya wa rahmati wasi'at kulli shay rahmata ta ci komai so anan kowa yayi tsammanin zai samu rahama saboda rahamar Allah ya ce wasi'at shi yasa mala yace wannan ayar ayatun azima ayatun azimatu shumul wal umum aya ce wata ta tattaro abubuwa masu girma da gamammen abu ka kaulihi kamar fadin Allah da yace ikbaran an hamalatul arshi Allah ya faɗi wata magana akan wasu mala'iku da suke dauke da al'arshin Allah wa man haulahu da wanda suke gefen al'arshin mai mala'ikun suke cewa mala'ikun cewa suke rabbana wa sa'ita kulla shay'in rahmatan wa ilma ya Allah wato kayan wace komai da rahamarka komai da ka sani akwai rahamar Allah ce komai kuma haka nan komai da ilimin Allah yanzu mu dauki wuta ai zafi ke gare ta amma a cikinta akwai rahamar Allah don wannan hasken rahama ce kuma wannan zafin da yake dafa maka abinci wata rahama ce don in babu zafin rahamar ba za ta abincin ba zai dafa ba kaga kenan cikin komai da ka sani akwai rahamar Allah shi yasa yace wa rahmati wasi'at kulli shay sannan yace rabbana wasi'ta kulli shay'in wa rahmatan wa ilma wato ya Allah ka yalwaci komai ko rahamarka ta yalwaci komai ko kuma ka yalwaci komai da rahamarka kamar kenan babu abin da bai samu rahamarka ba komai ya samu rahamar Allah shi sama ne koro wasu hadisai a nan قال الإمام أحمد قال haddasana عبد الصمد قال حدثنا أبي قال حدثنا جريري عن أبي عبد الله قال هو ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال الله واتو يا الله يدد شيكي تيوا جاء عربي واتو وني بقويا بلاربي ya zo ma annabi sallallahu alaihi wasallama da taguwarsa ita ce raƙuba sun ma a ƙalaha sa'adar sai mata da baibai Sun صلى خلف رسول الله sa’annan ya salla a bayan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama. Walamma salla Rasulullah sallallahu Alaihi wasallama lokacin da manzan Allah ya yi salla a tara ila taho sai wannan mutumin ya zo ga wato dabbasa. Fa’aɗalaka wato iƙalaha sai ya kunce da baibayinta, sun marakiba hasa’annan sai ya hauta. da ya hauta sun mana da sa'annan sai kira cikin sauti mai ƙara wanda kowa zai ji don bayan ya yi sallar kawai ya fito ya haura kuma sa mutane suna nan a wajen manzan Allah an yi sallah a tare saboda haka da ya haura kuma sa sai daga murya mai ƙarfi sai ce Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tushriku fi rahmatina ahadan da murya mai madaukakiya yace Allah kai min rahama kai wa Muhammad rahama kada ka riskar da wani cikin rahamar mu ko mutum daya duk jama'ar da suka yi sallah a masallacin fa qala rasulullah sai manzan Allah yace masahabbai a taqulu da yanzu za ku ce haza zallu. an ba'iruhu shine batacce ko raƙumin ne batacce wane ne batacce a ciki da shi da raƙumin yanzu wanne ne yafi zuwa da wani al'amari na bata alam tasma'u ma qala ba ku ji abin da ya faɗa ba ne qalu bala ya rasulullah mun ji mun ji abin da ya faɗa sai annabi ya ce laqad hazarta rahmatan wasi'a yace ka tsuki rahmat da take da yalwa ka tsuke ta a guri ɗaya shi zai yanzu za a ga wasu mutane su kawai su kaɗai suke matsammanin kansu rahama sauran duk mutane ba za su shiga wuta duk sauran mutane ba wuta za su shiga ha kawai ma addini ne sai ka zo ka tsarkake kanka ka ce naku ne kawai yan masabar ku da yan matafiyar ku su kaɗai ne yan aljanna sauran mutane ba duk ka kora su wuta wallahi baka isa ba billahi lazi baka isa ba eh baka isa ba wallahi saboda wa rahmati wasi'at kulla shay mm. rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma mm. Allah rahmatu ta yalwaci komai mm. shi yasa annabi yace hazarta rahmatan wasi'a ka tsuke rahmar da Allah ya yalwata ta sai yace sai annabi yace inna Allah azza wa jalla Allah mabuwayi da daukaka khalaqa mi'ata rahma Allah ya halicci rahama ɗai ɗai ɗai ɗai har guda ɗari fa'an dala rahmatan wahida amma duk duniya rahama ɗai Allah ya bata yanzu guda 99 duk suna gurin ubangiji ne kawo su wannan duniyar ba annabi yake gaya masa ya ce Allah ya halitta rahama ɗari amma guda ɗaya ya sake a duniya duk wannan arzikin da kake kallo da jin daɗi da ake da walwala da wane ne duk da ka sani wala a cikin rahama guda ɗaya ake guda casa'in da tara suna wajen Allah sai annabi ya ce ya ta'atahu bi alkhalq da ita rahamar guda ɗaya ne bayi suke jin tausayin junansu da ka ji tausayi ka ɗauki wani abu ka babu wani ko ka ciyar da wani ko ka masa wani abu duk a cikin guda ɗaya ne wannan tausayin kake samunsa ya ta'atahu bi alkhalq jinniha ko jinnuha wa insuha yace aljanintu da mutanensu duk a cikin guda ɗaya suke da wannan tausayi wa baha'imuha da dabbobinsu duk a cikin guda ɗaya suke da wannan tausayi wa akhara wa akhara indahu tis'atan wa tis'ina rahama ya ajiye rahama guda 99 a gurinsa ba su shigo wannan duniyar ba wato sai an je lahira a taƙoluna huwa a zallu an ba'i ruhu wato shi ne kenan ya fi bata ko rakuminsa wanda ya irin wannan bata ya ce duk rahaman nan guda ɗarin ma gaba ɗaya kar kowa ya same ta a ya fi rakuminsa bata ko ko bai fi ba wanda zai ce hatta guda ɗaya ma da ta shigo duniya duk gaba ɗaya Allah ya haɗa ta guda ɗarin ya tattara ta kuma ya ba mu annabi ya ba shi shi kadai sannan duk sauran mutane a kyale su kan a ba su rahama wannan ayi raƙumi ba zai wannan aikin ba ko sai dai mai raƙumi eh wannan hadisin rawahu abu daud abu daud ya fitar da shi imamu ahmad ya fitar da shi amma yana da isnadi mai rauni saboda akwai wani mutum da ake kira abi abdullahi jashmi yana cikin ruwayar masu hadisin shi kuma yana da yar wata matsala ta a wajen malaman hadisi da ta shi hadisin ya samu wannan ban gane ko? amma kalmar da kawai ta jawo raunin ita ce kalmar a taƙuluna ma rawin da shi abdullahi burjashmi dinnan shi ne ya zo da a taƙulun an gane wannan kalmar ita ce kadai ta shigo cikin hadisin babu ita shi za aka ba mu hadisin rauni amma baƙil hadisin ka cire a na sahih malaman hadisi wato wasu irin mutane ne malam waɗanda suke da bibiya da sai an bi an bi keke da keke an gano duk sauran hadisin ya inganta amma abin da ya jawo da cewa da yawa tis'i na rahmatan a na huwa adallu an ba'iru wannan ita ce kalmar da shi wannan wato da ake kira shi abdullahi din ya shigo da ita kuma ake ganin ta cewa bata bata inganta ba daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallama an gane wanda shi abdullahi jashmi ya fito da ita amma malamai suka ce bakil hadisi sahih wallahu ta'ala alam hadisi na biyu akan wannan وقال الإمام أحمد أيضا قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليمان عن أبي عثمان عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله عز وجل مئة رحمة lalle Allah a wajensa akwai rahamomi guda ɗari famin ha rahmatun ya tara biha alƙal daga cikinsu ne rahamar da mutane suke tausayin junansu akan halitta wa biha ta'atiful wuhush da irin wannan rahamar ce dabbobin daji suke da tausayi ala auladiha akan ƴaƴansu wa akhara tis'ina ila al qiyamah sannan Allah ya rike guda 99 suna wajen sa har sai ranar tashin al-qiyamah wannan hadisin kam sahihi ne imam muslim ya fitar da shi imam muhammad ya fitar da shi Ibn hibban ya fitar da shi dabrani ya fitar da shi saboda haka hadisi ne ingantacce cewa Allah ya halitta halittu guda ay rahama guda 100 ya saukar da guda ɗaya a wannan duniya guda 99 kuma wato ya rike su hadisi na uku قال الإمام أحمد قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله مئة رحمة الله يا أهل الترحمة بلا قليل تسعة وتسعون شسئن ترى جسنا وليس وجعل عندكم واحدة سيسن يامه بلا قتل yace tatarahamuna biha bainal jinni wal insi wa bainal khalqi fa idza kana yawm al qiyamati dammaha ilay wato Allah yana da rahama guda ɗari amma ya ba ku guda ɗaya ce tal wadda da ita kuke rahamtar junanku da tausayin junanku mutanenku da aljanunku idan ranar tashin alkiyama ta yi Allah baraka wata ala sai haɗe su gaba ɗaya ya ba wa mutane wannan hadisin shi ma yana da martabar hasan da haka hadisi ne wanda yake hasanu sannan sai hadisi na hudu قال حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد حدثت قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله بيعة رحمة واتو الله ينادى رحمه من قداء دليل فقسم منها جزءا واحدا بين الخلق سي الله يا رب رحمر غدا داي a tsakanin halitta fabihi yatara'amu an-nas wal wahash da ita ne mutane suke tausayin juna da kuma dabbobin su Imam Tabari ya fitar da wannan hadisi kuma hadisi ne ingantacce qala al-hafiz al-abu al-qasim dai ga abin da yake cewa يتي حدث قال حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا سعد بن طيلان الشيباني عن حماد بن أبي سلمان عن إبراهيم يتي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce na rantse da wanda rai na yake hannunsa za ku shiga wato la yadkhulunna aljannata alfajiru fi dinihi yace hatta fajiri da yake fajirci a cikin addininsa in dai ba kafirta yi ba karshen sa shiga aljanna zai saboda wasu wasi'a rahmata ta yarwaci komai da wannan ne malamai suka ce waccar ayar da waɗannan hadisan يا أيها الذين آمنوا الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله kada ku ɗaya kauda daga ra'amar Allah duk yadda kuka kai da kuma wato saƙawar. ba ɗaure maka gindi ake kai sabo ba amma dai a cikin addini ba a buƙatar ka samu ɗaya ƙauna. akwai buƙatar ka yi kyakkyawan zato shi yasa wannan rahamar Allah ya ce fasa ne ya taɓo. sannu zan rubuta ta ga waɗanda suka ji tsoron Allah an gane zan wajabtar da samuwarta da ihsani na da kyautatawa kamar yadda Allah ya ce kataba rabbukum ala nafsihi rahma Allah ya wajabta ma ku ya wajabta ma kansa yin tausayi Allah zai rubuta ta lillazina yattaquna ga waɗanda suka ji tsoron Allah suka daina yin shirka suka daina yin bidiyo'i suka daina aikata zunubai wallazina yu'tu wa yu'tuna zakata suna ba da zakka wato hatta zakkar kansu da zakkar dukiyarsu duk suna bayarwa da kuma Allah ya ce wallazina hum bi na yuminu ga waɗanda suka gaskata da ayoyinmu Allah tabaraka wa ta'ala yace zan ba su muna da lokacin da zai dauke mu sauran wannan ayar allazina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya karanta mu ji الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم نعم فالذين آمنوا به وعزروه ونظروه واتبعوا النور الزبور فالذين نعم. فالذين فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون تبارك وتعالى يتي والذين يتبعون الرسول ko allazina yattabi'una ar-rasula wannan kamar wata magana ce sabuwa fil kamar ba ta cikin waccar magana Allah tabaraka wa ta'ala yana maganar annabi Musa ko sai kuma kwaɗam yanzu ga labarin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce allazina yattabi'una ar-rasula waɗannan da suka bi manzon Allah annabiyul ummiya wato nabiyul ummi shine annabin da aka ce an jingina shi da ummiya saboda bai koyi karatu a wurin wani ba ma'ana yadda mahaifiya ta haife shi haka Allah ya ilmantar da shi ba tare da darasin kowa ba wannan mu'jiza ce ga annabi sallallahu alaihi wasallama a ce bai tsuguna a gaban kowa ba amma kai ba mu'jiza ba ce yanzu a ka a ce kayi karatu baka da malami Aa ba ba ma karatu za ka yi ba sai dai ka yi surkulle in ba isa yawwa annabiyar ummi wato annabin ummi allazi yajidunahu maktuban indahum wannan da suka same shi a rubuce rubutacce a wajensu fit taurati a cikin attaura mana kenan mutane annabi Musa sun samu sunan annabin a cikin attaura a rubuce wato a rubuce ga sunansa nan kwalo cewa zai zo wal injil haka nan ya zo a cikin injila sunansa maktuban indahu wato a rubuce a cikin injila da attaura wanda attaurar da injilan indahum tana nan a wajensu ya'muruhum bil ma'ruf annabin yana umurtar su da abu mai kyau shine abin da shari'ar Allah ta ce yi. Wayan yanhahum anil munkar kuma yana hana su aikata munanan ayyuka wa yuhillu lahum at sannan annabin yana halatta musu tsarkakan abubuwa wa yuharrimu alaihim khabais kuma yana haramta musu kazaman abubuwa sune haram waɗanda suke cutar da ɗan adam daga nan dai masu usuli suka yi ka'idar cewa alharamu yattabi'ul yattabi'u khabas duk inda ka samu haram yana komawa ga kazamin abin da zai cuci jikin ɗan adam ko ya cuci hankalinsa ko ya cuci zuriyarsa ko ya cuce shi karan kansa ko ya cuci lafiyarsa haramun haka take amma ita halal ko ta gina ɗan adam ko ta bashi lafiya ko ta inganta danginsa ko wani abu mai kama da haka wa yadha'u anhum isra'um wa yadau anhum izrahum sannan kuma wannan annabin da ya zo a cikin attaurasu yana saukewa ga su israhum wani tsanani shine al-isra rabbana wala tuhammilna wala tahmil alaina isran kada ka ɗora mana tsanani shi tsananin anan ana cewa shine irin hukunce-hukuncen da Allah ya a akan banin Isra'ila na tsanani wanda ana cewa in na jasa ta taba rigarka sai ka yanke ba ma ba wankewa ba ko in ta taba jikinka sai ka rede gurin su kaga duk waɗannan ayi hukunci ne masu tsanani sannan irin kuma cewa wa alal ladina hadu harramna alaihim kulle zai zufur mun haramta musu dukkan abubuwa abota farce irin su kaza irin su agwagwa irin su zabi duk mun haramta musu irin su tsuntsaye tattabaru duk mun haramta a kan bani isra'ila saboda zaluncin da suka wannan hukuncin yana da tsananin gaske da aka to amma annabi da ya zo dalilin zuwansa wa ya za'u anhum isra'um wannan tsananin sai Allah ya ɗebe musu aka ce an sauƙaƙe musu kaga kenan zuwan annabi rahama kuma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wal aghlal da wasu kukumi da baibayu waɗanda Allah ya sa allati kanat alaihim wanda ta zamanto a kansu wasu wahalhalu da suka kasance wato a kansu sai Allah ce fallazina amanu waɗanda suka yi imani bihi da wannan annabin wa azzaruhu suka girmama annabin wa nasaruhu suka taimake shi wattaba'un nura suka bi haske allazi unzila ma'ahu hasken da aka saukar a kansa wani yana daga cikin lokacin da muka zo fassara ma'iya mun ba da shi cewa nurul ladhi unzila ma'ahu ma'anarsa shine unzila alaihi wato kenan anan ma'ahu ta zo akan ma'anar ala wato suka bi hasken da aka saukar akan annabi sallallahu alaihi wasallam wa ulaika humul muflihun ubangiji tabaraka wa ta'ala yace waɗannan su ne waɗanda suka zamanto masu samun rabo wannan Allah ya kawo shi mana ya ce wa hazihi sifatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce siffar annabi sallallahu alaihi wasallama fi kutubil anbiya'i wato a cikin littattafan annabawa waɗanda Allah ya ba mu annabawan kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama kenan kamar yanzu yana son ya gaya maka wanda duk ya bude a taura ta haƙiƙa to sai ya samu sunan annabi a cikin maktuban kuma sai ya samu sifar annabi ya zo zai zo ne da umarni da abu mai kyau kuma sifar annabi zai hana munanan ayyuka kuma sifar annabi zai halattar da abubuwa tsarkaka kuma sifar annabi zai harzo da haramcin abubuwa ƙazamai sannan sifar annabi a cikin attaura idan ya zo Allah zai rangwanta tsananin da da aka sa a kan yahudawa na hukunci mai tsanani sannan Allah zai warware daga cikin sifar annabi zai warware wato hukumi da dabaibayu da aka sa sannan waɗanda suka yi imani da annabi a cikin attaura za a ba da labarin sahabbansa kenan annabi za su girmama annabi za kuma su taimaki annabi za su bi kuma alƙur'anin da annabi ya zo da shi duk wannan an rubuta a taura tun kafin ya zo hatta sifofin sahabbansa sai da Allah ya faɗa a cikin attaura sifofin sahabban annabi sai da Allah ya kirga su a cikin injila cewa za su yi imani da annabi za su girmama annabi matukar girmamawa za su yi biyayya ga alkur'ani kuma za su yarda da wannan alkur'ani Allah tabaraka wa ta'ala ya ce waɗannan su ne masu samun babban rabo shi za a nan yake hadhihi sifatu muhammad wato wannan ita ce siffar annabi fi kutubil anbiya'i a cikin littattafan annabawa wanda yake basharu umamuhum bi bi'isati bi isai wato aka yi ma al'ummar su albishir tun kafin Allah ya aiko da annabi ma'ana kenan kamar yadda za a ga wata dogon labari wanda ba zai iya ɗaukan mu ba babu lokacin da za a shigo da wannan labarin a yanzu za a ga irin yadda annabi annabi Musa da ya ga wannan a cikin inji a cikin attaura ya koma yana ta tambayan ubangiji akan cewa wannan abin da yake faruwa ina son ko sifofin da aka faɗa da irin darajar da al'ummar annabi za ta samu annabi Musa yake ta roƙon Allah yake cewa a dawo da wannan abin cikin al'ummata bai samu ba sai ce to a mayar da shi ya zama ɗan tawagar bin wannan al'ummar ya zama to yana cikin amma yanzu kai ga ka cikin al'ummar ludu kake zina kake shan giya kake kana cikin al'ummar ku cin amana kake danne haƙƙi kake zalimtar mutane kake ƙarya kake ga annabi musa labari kawai ya ji ya gani a taurarsa a rubuce akwai annabin da zai zo da waɗannan sifofin da sifofin sahabbai da irin tanadin da aka yi na rahama akan wannan al'ummar ya ce ya Allah ka da ni cikin wannan al'ummar wato kamar annabtarsa yanzu a ɗage ta shi ma ya zamanto mabiyi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake so amma yau ga wani ana ma maganar annabi yana girgiza kai yana ganin bai yadda ba ana karanta masa yana karyatawa Allah tabaraka wa ta'ala ce waɗannan ula'ika humul muflihuna waɗannan su ne masu samun rabo waɗannan al'umma haka Allah ya rubuta a cikin attaura haka ya rubuta a injila annabi isa ya ba da wannan shaidar annabi musa ya ba da wannan shaidar cewa al'ummar annabi ficiyar al'umma ce ya'ti min ba'dihi ismuhu ahmad mm, akwai wanda zai zo bayan sa sunansa ahmad wa ya ga masa sunansa ahmad ne in ba a cikin attaura sai samu ba wa ya gaya masa sunansa muhammad ne in ba a cikin injilarsa ya samu ba a cikin injilarsa ya samu Allah ya ce ya ji dunahu maktuban indahum sun same shi cikin attaurarsu sun same shi cikin injilarsu maktuban a rubuci sunansa ƙolo-ƙolo muhammad zai zo bayan annabi isa haka Allah ya rubuta fit taurat haka yazo zo a taurat fil injil haka yazo a cikin injila kuma aikin annabin shi ne ya bada umarni da abu mai kyau ya hana munanan ayyuka ya halattar da tsarkakan abubuwa ya zo da haramcin munanan abubuwa ya ɗauke hukumi da wahalhalu da aka sa a cikin attaura ya zama to al'umma ta samu sauki wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin za mu ajiye nan saboda in mun shiga wannan kisar ba za ta karantu ba kuma za mu gutsure ta da haka sai dai haɗuwa ta gaba insha wato ma wannan sifa ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama wanda Allah ya tabbatar da ita a cikin attaura da injila ko malaman yahudu sun sani malaman nasara sun sani sai dai su bujire da gangan ma ji abin da Allah zai faɗa a nan gaba insha Allah muna tawassuli da wannan zama muna kuma roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana annobar konora ko konora ake ce mata ko na'am Okay, Allah ka yaye ta Allah ka zubar da ita Allah ka kashe ta a wannan duniya Allah ka ɗebe ta Allah ka ba mu al'ummar ka lafiya Allah muna roƙonka ka ji tausayin mu kai mana rahama Allah ka yafe mana zunuban mu kurakuran mu da muke aikatawa Allah ka yafe mana Allah ka karbi azumin mu Allah ka karbi addu'o'in mu Allah ka karbi sallolin mu da ruku'an mu da sujjadan mu da duk abin da muke yi ubangiji waɗanda suka rasa suna cikin tsanani Allah ka ba su ka ciyar da wata ya Allah ka ba su abinci ya Allah ka rangwanta musu ya Allah waɗanda suka rasa Allah ka ba su masu tsanani Allah ka ba su Allah ka sauƙaƙa musu tsanani ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته